tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shehul islam ahmad bin taymiyyat al-harrani a dimashki abul abbas Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda muka sani muna gabatar da wannan tarihi a cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba kamar yadda muka sha nan daga bayani da cewa muna gabatar da wannan tarihi ne sakamakon karkare karatun ɗaya daga cikin littattafan shekul islam kuma da nufin za mu sa wani a bayan wannan tarihi in mun ƙare mun ga dacewan mu tsaya mu bayyana ma al'umma wai hakikanin wane ne ibn taymiyyah domin a kasan nan mutane sun kasu gida uku akwai waɗanda ba su san ibini temiya ba amma sun yadda da shi akwai waɗanda sun san shi amma a hagungunci suka san shi suna baina-baina la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i ɗaya ɓangaren su ne waɗanda su makiya ne sun sani ba su sani ba oho sharri da suke yadawa kan shekul islam to wannan yasa su waɗanda suke ƙaunan shekul islam amma kuma ba su san shi ba to sai a sanar da su wane ne shi kila ba a maki ƙaunan ta ƙaru ɗoriya akan wanda suke mai a baya waɗanda kuma suke tsakanin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba to yau su sani su kuma waɗanda suke yada ɓatanci da gangar to sai a ƙoƙarin fayyace ma al'umma wane ne shekul islam al'umma su ji mai yi waƙannan da suke yaɗawa allah maɗaukin sarki ya dakile ta babu dalilin da zai sa irin wannan malami da tarihin rayuwar shi ya zan kaman wata jami'a ce a cewa ya zuwa ɗan tsungula bayani kamar ana bayanin wani maroki ba zai taɓa yiwa ba domin kai ka taɓa jin malami irin ibn timiya a irin bayanan da muka baro a baya irin gwagwarmayin da yi da kazan kaɗai da fito na da ya shiga aka yi da tatar da sauran ja'iran mutane ya isa gane cewa ibini teniya lalle cikakken malami ne ko mujahidi ne wanda kowane fanni na rayuwar ɗan adam to a cikin tarihin ibini teniya akwai gaban da za a tsaya a fayyace ma yadda za ka gane ta babu abin da ake yi kuma yake faruwa da gudanarwa a yau a duniyan nan wanda tarihin ibn taimiyya bai da rawan da zai taka wajen warware mashakin da suka zane ma al'umma matsala to bayan da a cikin tarihin malam yi mana bayani akan inkarul bida wa taghyirul munkarat sai kuma yace al jihadu al mulhidin wal mufsidin mun yi bayani dangane da bambancin inkari da kuma tagiri ita bid'a inkarin ta ake kai tsaye don ba ka iya gayyara bid'a kai tsaye da hikimanka ko da wani ƙwazo naka ko da wani azanci da Allah madaukin sarki ya bai a ita bid'a gaba da gaba ake aikaru kawai a kau da ita amma duk wasu munkarat na aiki ne ko na magana ne to su waɗannan ana gayyara su ne da abin da ya zama sunna ko salahantaka ko abin da ya kama da haka a ɗauke wannan a kawo madadin shi amma ita bid'a ba ta da madadi sai dai a rusa ta don dama ita ta zo ne ta kau da sunna to a kawar da ita dama fagen na sunna ne sai suna ya ci gaba ku gano wannan da kyau ko in ka ce to a kawar da bid'a sai a sa sunna a dama wajen na bid'a ne kenan kuna gano wannan da kyau ko ita bid'a virus ce da ta zo za ta illa to rugu-rugu ake da ita ba ka da yadda za ka ce a canza virus ya amfani ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to dangane da su kuma mulhidun su ba inkari ake musu ba kuma ba ka iya rayyara su su ya kansa ake yi kuma su Al-Mulhidun ba wai kai tsaye za ka iya cewa mushrikai ne ko kafirai ne ko kaza ba kamar yadda muka fara gabatar da bayanai a karatun da ya gabata ana samun zata cikin ahalus sunna waɗanda suke korarun sunna amma kuma abubuwan da suke kawa cikin addini kuma ilhadi ne to su waɗannan ana yaƙansu ne ana fito na fito da su ne saboda su har kullum ganin suke duk mutumin da ya tsayo yana ƙoƙarin tabbatar da abin da yake na Allah ne to yana cin duninsu ne to kuma za su yi tsaye sai sun ga bayan shi ai ya kama da yi mamaki ne ya sa duk da ƙwazo da himma da jajircewa da taimiyya ya yi a baya sarakuna sun san shi khalifa ya san shi duk wasu jagorori sun san shi an san irin gudunmawa da wanda ya yi amma kuma ce a gidan yari ya kare suwa ya suka haifar da wannan matsalar sarki kaza ne ya dawo da rundunar shi na tatar suka sa aka kama shi a kai shi gidan yari waɗannan mulhiduna su ne da ibn taymiya ya zare kan sakali a kansu su ne so koma suna gulin da har sai da ya kai ga abin da ya faru ya riga ya faru wanda sanda muke bayani don dangane da karul bida wata ghirul munkarat mala ya fayyace mana cewa sarakunan wancan lokaci mafi yawancin su yan bid'a ne yan al'ada ne yan son zuciya ne 'yan more ne 'yan san a hole to har kullum ko za ga irin waɗannan masu tattare da ƙazanta irin wannan da ibn taymiya ya saka rigan gyara to su kuma za ga suna tare da waɗancan sarakunan ne to su suka haifar da waɗancan matsalolin to akwai abin da ya sa na ce ya kamata mu tattauna me ke nufi da ilhadi mun gano wannan da kyau ko to mun fara bayani a karatun da ya gabata lokaci ya ƙure eh, yau da izinin Allah za mu dasa daga inda mu kwana kamar inda malamai suke mana bayani a baya hatta kafirin wannan suna yana gazgantuwa a kansu haka in bida'a haka in son zuciya da duk wanda ke son ya murɗe addini ya bankara shi ya tafi a bisa tsarin shi yadda yake so wannan suna na hawa kan shi shi sa shi ibn taymiya so yake a yi addini sak a yi addini fes a yi addini babu garwaye da cuɗanin wani abin da zai iya zane ma addinin mishkila shi sa ya fuskanci matsaloli masu yawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to yana daga cikin ilhadi shine alƙaunu والفتوى بغير علم وقبول ذلك wa قائله zalika min qa'ilihi mutum yazo yana yin magana a cikin addini ko ya rika ba da fatawa a cikin addinin amma kuma bai da ilimi yalwatacce ingantaccen ilimi wanda zai iya fayyace ma al'umma matsalansu an dan yayyafa mai yayyafi ne na ilimi idan shi ya ɗan bude saɓanin sauran jahilai makafi sai kuma ya tsallan badake ya shige tsakan fage yake shi mufti ne duk fata wanda ta zo zai sa gora kawai ya raɗe ta to wannan ilhadi yake yi wane ne ke an san fatawa a hannun shi su kuma za mu ji sunansu kun gano wannan da kyau ko wanda idan ka je ka ce ba daidai yake ba da su sun riga sun yi malam da shi to ba da ka iya to sai malam yake cewa qabul zalika min qa'ilihi kuma daga a riga karban fatawan kai tsaye daga shi da yake faɗin fatawan ko ba daidai ba ne su ba su da yadda za su gano abin da yake faɗi ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ko domin su jahilan da ke mai fatawa su ne kamar yadda ghazzali yake cewa allazi la yadari wala yadari annahu da ni, shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan jahili kuce ne akwai allazi da ni, wa yadari annahu ni, shi ne wanda zai je ya samu ɗan malam malam haka yana mai tambaya amma shi wancan ba bai sani ba kuma shi bai yadda bai sani ba to wannan fa za ka shefanu ne bohu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce wa bitti hajin nasu ru'usan juhalan shi ne za ga mutane sun ɗibi jagorori amma jahilai ne yaqumuna bil fatwa wat ta'lim su waɗannan jahilan da aka ɗauke su shugabanni jagorori za su tsayo wajen ba da fatwa da kafa majalis da makarantun karantar da ilimi wai har ma a rika ɗaukan addini kai tsaye a hannunsu wa ya na fi dinin lahi bai ilimin za su tsalle su shiga fage suna ta fitar da fatoyi da maganganu a kan ilimi cikin addinin Allah ba da cikakken masaniya ba mare ce haisu taksuro listin hisana ta yadda za su yawaita kaza babu laifi da abu ba laifi ba matsala ai ba kaza ai ta ƙoƙarin wa mutane abubuwa da molanka su kuma dama al'umma abinda suke so wane ne zai kawo masu rukusa waye zai zo da sauki waye zai zo da rangwame sunan suke kuna gane wannan da kyau ko duk lokacin da jahili ya shiga cikin harkan addini to inda kake ganewa shine duk abin da shari'a ta hana shi zai ce ba matsala zai ce akwai sassauci shine alistihisanat hassana abubuwa abin da malamai za su shekara talatin suna bincike a kai shi dare ɗaya zai kwaso irin waɗannan masail guda ɗari ya ce duk ba matsala babu laifi ka iya yi ai shi kenan akwai fatoyi da sassauka masu sauƙi shi wannan ilhaji ne mala ce allati qawamuha al-ahwa'i wal ara wanda abin da ke rike da waɗannan karambani da gaza. na ƙoƙarin hassana abubuwan da ba kyawawa ba a shari'ance son zuciya ne da ra'ayi kawai kun gano wannan da kyau ku duk mutumin da yake shiga harkan addini da ka ko da ɗan ilimin da bai yalwace shi ba to za ka same shi da yawan hassana abubuwa sannan kuma da goyon bayan son zuciyar shi ko na mabiyan shi ko na waɗanda suka ingiza shi ko kuma ƙoƙarin bin ra'ayoyin waɗanda ake son a farauto su an fahimci wannan da kyau ko Allah shi ke kiyaye kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce kamar yadda annabi ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma yantazi'uhu intiza'an za'an minan ibadi Allah madaukin sarki zai ɗauke ilimi cancak daga cikin bayi kamar yadda annabi cin ƙarshen duniya Allah zai ɗauke ilimi <clears throat> to ba za a ɗauke ilimin ne dare ɗaya kowa ya lalaba ya ji alifin ba'un da ya haddace babu ba ka Allah zai ba walakin ya ƙabidu ilma bi qabdil ulama sai dai Allah madaukin sarki zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke rayukan malamai a ce irin su bin baz irin su usaimin irin su shekhunan albani irin su irin su irin sai ta mutuwa ana nan nan kusa irin su malam abubakar mahamudu gumi irin su shek jafar mahamudu adam irin su shekul albani a ce waɗannan da sun kwanta sun mutu to shi ne ce hatta izalam yabki aliman sai an waye gari babu malami jajirtacce ƙwaya ɗaya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala shi ne kawai zai ga kowane ɗan tantabara shi ma ya miƙe kawai ɗan shida ne shi ma ya fi tashi kun gano wannan kowane matun biri shi ma menene malami ne tun da ba sauran malamai ta bi gairi ilmin sai ka je suna ta fatoyi manya-manya ba tare da ilimi ba zallo annabi ya ce su ɓata wa sannan su ɓatar yanzu ko annabi bai taba karantar da abin da ya waye gari ya zama gaskiya ba sai wannan wannan bai isa duk duniya su imani ba wannan kadai ya isa duniya ta ce saranda kan cewa manzan Allah manzan Allah ne ya ba da labarin abin da bai faru ba a zamanin shi gashi a zamaninmu ya faru keke da keke mun gano wannan da kyau ku yanzu kowane alfadari ya ɗaga kai shi ma menene shi ma shehi ne saboda babu shehun nan ko mai haifar da wannan shine mutuwan malamai wannan hadisi al-imam al-bukhari da shi a kitabul ilmi babun kaifa yuqbadu al-ilm a jiz'in farko shafi na 194 hadisi na 100 da littafin al-bid'a wa asa wa asaru hasiyya fil umma a shafi na arba'in da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin ce wala kada hazzara subhanahu wa ta'ala min alƙauli bi ghairi ilmin alahu muharraman kama fi ta'ala hakika Allah maɗaukin sarki yayi jan kunni ne girman gaske yayi magana mai gauni ƙwarai da gaske dangane da yin magana a cikin ilimi ba tare da ilimin ba yin magana cikin addini ba tare da ilimi ba inda Allah ya ce kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan aya ita ce ta talatin da uku cikin suratul araf malamai suka ce a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki kamar yana lissafo ayyuka ne wajen darajar girmansu daga wannan sai wannan ma'ana ayyuka na laifi kafiran makka ne ke cewa zunubin da aka zo aka bayyana shi a fili shine zunubi amma wanda ya koma gefe ya ɓoye ba wanda ya sani to wannan ba zunubi ba ne ba laifi ya yi ba kun gano wannan da kyau ku to sai Allah ce kul ce ne da su innama harrama rabbi alfawahisha ubangiji na ya haramta duk wata alfasha na magana ko na aiki ma zahara min wa ma batana fai da ta taɓoye wanda aka zo sarari aka yi da wanda aka makale a lungu aka aiwatar da Allah ya hana wal isma da duk wani zunubi mai haddi ko gane wannan da kyau ko Allah ya hana shi wal da duk wani zalunci da cuta da ƙwaron wanda yake da ƙaramin ƙarfi Allah ya hana wannan bigairil haqqi abin da za a yi shi ba a bisa cancanta ba wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana sannan Allah madaukin sarki ya hana yi mai shirka a abin da ba shi ya aiwatar ko yi hukuntar ko yi umarni a yi ba Allah ya hana in dai wannan shirka ne Ka kaga laifuffukan ana lissafo su wani wani wani ko duk shirka ta girme su to bar ka ji abin da ya girmi shirka shine wa an ta kolo alallahi ma la ta'lamu yin magana cikin addini da jahilci gara shirka da shi shirka kanka za ta tsaya kadai yi ma Allah ƙarya kuwa wannan zai ta yi tsayyiri zuwa gawa zuwa ga wasunka yasa bala'i kabura maqatan inda layi an taqulu ma ta tafa'alu ka zo kana cewa ayi kaza kai ka san ƙarya kake yi ko ba za ka yi ba wannan mugun abu ne a wajen Allah to ballantana kuma Allah bai ce ba ka ce duk wannan bidiyoyin da ake kirkirwa suna daga cikin ilhadi kuma cewa ne a cikin shari'a wanda Allah bai cin ba malai ce fal'aya tubayyinu taharimu umumal qawla fi dini bi ghairi ita wannan aya ta zo ta bayani karara cewa haramun ne mutum ya bude baki a addinance magana bai da gwaggwaban ilimi haka imam al-bagawi ya faɗi a cikin tafsirin ma'alimut tanzil jizi na biyu na ɗari da hamsin da takwas Kina yanzu duwan ustazu ya tsaya ya natsu wallahi kawai kan jama'a jahilai su yaudare ka kai ta surutu ko mata tambaye ka me fata wanka za kai ta hayaniya in baka sani ba ka ce baka sani ba in ba haka ba za ka ja ma kanka fitina ran da Allah zai ritsa ka ranar duk waɗannan takadaran kowa yana ta kai. Ku ko wannan da kyau ku. ka faɗa abin da ka sani idan ilimin ka bai kai ka kutsa cikin al'amarin fatuwa irin wannan ba ka tsaya a gefe kawai kun gano wannan da kyau ko abin da manyan malamai za su zo su yi kyale su su manya ne sai kuma yi ɗan abin da Allah madaukin sarki ya hore ma ka tsaya nan Allah shi kyauta malai ce fahunaka min as-salihin man la yatawarra an al-qawl fi ad-din wa huda akwai wanda za a gan shi mutumin kirki ne ba shi ne ustazu ba tunin kirki ne la ya tawarra bai taka tsantsan anil kauli fi dini da gere ilimi kawai duk maganin da ya zo kawai zai fage kawai tunda da ya tsaye da gemu ya ɗage wando ya ɗan iya kira'a ga asuwa shi mai kauri a to shi wannan kawai duk maganin da ya zo in ya ga dama zai faɗi kawai addini ne ba wata shiriya daga Allah ko daga annabi sai dama kawai zai faɗi duk maganin da ya ga dama fa yujadilu fi wa yumari za ga shi yana jayayya da musu cikin al'amarin addini wa kogo fi ma halo za ga ya kutsa cikin abin da bai da cikakken ilimi a kan shi wa ya taƙaddamu baina ya dai man huwa a'lamu minhu har ga yana kutsawa gaban wanda ya fi shi ilimi yana son ya overtaking ya rawan gaban hantsi Wai yatasarra'u fil fatwa za ga ya fita yana zubo shirga shirgan fatoyi wai yatasadda laha za ga kai tsaye fatawan ko jin tsararen shi baya yi ko yake zubo su ragama hadasata ilmihi kwanan bai karatu wa qillati fahamihi ga kuma ƙarancin fahimta kun gano wannan da kyau ku don Allah bala'in da yake ciki yanzu ko ba shi bane karatun bai wadata ba babu exposure ba kaza ba kaza ba kaza kawai mutum ya karanta hadisi ɗazu fassarar hadisin kenan ko ba fassarar hadisin ba shi kenan sai a ɗauka kawai sai a ɗirka fatawa ka gaya min yadda kawarijanci ba zai samu gindin zama ba ma'ana cewa huwa ma a haza ya tambidul a haka duk da cewa hadasatu hadasatu ilmihi wa qillatu fahmihi duk da haka za ga yana ta kokarin ciro hukunce hukunce cikin Qur'ani da hadis min al ayat wal ahadith cikin ayoyi da hadisai fa yuharrimu ala an-nas ma ahalla Allah lahum za ga yana haramta wa mutane abin da Allah ya halattar musu wa yuhillu lahum ma harrama Allahu alaihi sai kaga yana kokarin halatta ma al'umma abin da Allah ya haramta ya haramta abin da Allah ya halatta wala siyama alqawlu fi din bi ghairi ilmin ثم ينكر على العلماء الراسخين مثل هذا الاستدلال sannan malamai da za zo su fitar da fatawa shi zai faruwa ce ba daidai ba ne sun yi kuskure ai ina ga aya ga hadisi ina kawai tana cewa ba ma'ananta ba nan sai ce ma jahilai kun ji kai ya kai ji kai a cikin hadisi annabi ya ce man a Allah man Allah, a Allah lahu Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah ahu duk wanda ya kyamaci haduwa da Allah Allah zai kyamaci haduwa da shi Allah je ta kawai ka mutu ba wani abu kawai ka so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da kai ɗabga ma yara kawai na so shi kawai babu clutch sai su tafi kun gano wannan da kyau ko shine zai je sai su waɗannan hayaniya wannan shine ma'ana hadisin ta hadisan nan da ake fassara ma yara ba fa daidai ake fassara musu sai kawai Allah yana ƙaunar al'umma Shi ne fara bayyana abin yanzu in wannan abin ya ci gaba ko na rantse da Allah ba boko haram ba har sallah haram sai an yi nan gaba ina gaya muku ba boko haram ba har sallah haram ma sai an yi in dai waɗannan fatoyin suka ci gaba ba ilhadi ba ne bari su gaba ka gani wata babbar magana ce wannan in aka zo za a warware ta ko kowa ta shiga teken shi Allah shi kiyaye wannan bayani malin ce karanta littafin al-mufassal fi fiqhi da'awati ila Allah juz'i na 11 shafi na 87 wa min alamati ittiba'il hawa ta daga cikin irin waɗannan alamomi na bibin son zuciya annaka tajidu ba'd ha'ula za ga irin waɗannan إذا علم أن فلانا يخالفه في مسألة من المسائل in za su gano waya ko wani malami wanda yana da fatawa da ci da fahimtar. fa innahu yubadiru lirraddi alaihi za ga nan da nan yana ƙoƙarin yin raddi wa tasnidin ra'ayahu biduni ta'ammulin yana ƙoƙarin yin raddin wancan fahimta na wancan malamin ba tare da ya zurfafa bincike kuma ya natsu ba wa yabzulu juhudahu za ga ya ware karfin shi iya warewa wa ma indahu min hilatin da kowane abu da ya samu na dabarbarin salon zance li hujjatihi dan yaga ya ɓata hujjan wancan malami bi kulli wasilatin yaqdiru alaiha da kowane irin dama ko ya samu wannan ilhadi ne to waɗannan mutane bi ne taymiya ya yaƙa irin su ne ya yaƙa kuma kai masu waɗannan abubuwan ba malamai ne cikin al'ummansu ba ba ya malam da su ba ka gaya min yadda ba za su shiga su fita su ma su yaƙe fi ba ba nan mun karanta da ku lokacin da za a yaƙe ta tar malamai a cikin gari sun fara ba da fatawan don me za a yaƙe su ba kuma suna sallah ko malaman nan ne fa san da tatar za su zo suka tsere kuma sai da ibnu timiya ya fito karara ya wajja dalilan da suke kawowa a bisa fuskan da dalilan suke sana al'umma suka gane ba mu karanta nan ba ilhadi ne baka kai kai magana a harka ba sai kuma ka ce wai dole sai kayi kowa ya baka yanci da daman yi oho Allah madaukin sarki ya sa mu dace me za ke gani a harkar soja in short harkar kayan sarki ba a samun matsala saboda na gaba ya san na gaba ne na baya kuma ya san mutuncin na gaba haka in ka je duniyan alkalai da lauyoyi suna girmama wannan wanda ya fito daga school of law ko wane ne aka kolin nashi into ba kuke cewa ko shari'a ta ku to wannan yana girmama wanda yake gaban shi na gaba ma gaba ba haka ba ne a gaya min ko da a kotu ne sai an fara kiran karan babban lauya kafin na kasa haka ne amma mu yanzu kan ustazu jiya fa ya yi tsallan bada ki kawai ya shigo in je wandan shi ya zama fantalo a ciki shi kenan kawai yana gaba da babban shehin da shekara arba'in malami ne so kuma jahilai suna bayan wanda ya fiye tsiwa ne kun fahimci wannan da kyau ku ka gaya min yadda ba za a samu matsala ba a maiduguri ne ya jafar bai faɗi cewa abin da ake ba daidai ba ne ko akwai abin da bai faɗi ba aka da an gani ko ba gani ba cewa ake wai jafar ya ga matashi ya taso da ilimi yana mai hasada ai ga hasadan nan kowa ya gani ai kuma tukuna na gaya muku na rantse da Allah an kashe maciji ba da kan shi ba ya gawa da kusan wannan ai mala albani ya gaya muku ko bai faɗi ba in an iji ba a ki gani ba in an gani ba a ga da kyau ba kuma yana dab da zai fallasa wani asirin Allah ya ɗaure shi ya ce ne ba fashin kwai ba in kun san wata ba kusan wata ba wallahi wannan matsalan ne an gane wannan da kyau ko mutane ban san me yake yi ba kawai sai ga wani buhu algarara ya zo ko fito ko fito ko fito wai wai wai wai wai wai wai albani albanin kai ka ɗauka a ce albani bai taɓa kasar ba a duniya sai demokradiyya ka sa kasa ɗin demokradiyya ka ji kasan albani albani ne ko in an ƙiji ko karambana. bana ko ƙarshen alewa ko waye kake malam jafar ko intanet baiwan Allah ko matasa abokan aikin da'awa kai sunayen sa sunan ma kai kan ka san akwai malanta a cikin shi ina ta mun gano wannan da kyau ma mutane kuna magana ba lasin ba inshora Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu. duk wanda yake da mota ya san me lasin kuma ya san me inshora kana tafiya red safety na jiranka kwastan na jiranka wannan ya rike motan wannan ya kwace duka kunji ilhadi ko to sai ya ce alfasadu fil ardi ba ya ce wa jihadul mufsidina ba na ifsadi ifsadi bid'a ne ko ko amalul munkarat ne shi shi za kafin mu shiga fagen mu san shi tukuna ai yanzu mun fara fahimtar su wane ne mulhiduna ko ko menene ilhadi ko to menene ibn taymiya ya yaka kuma su ma wani irin kansakali suka zare suka tinkare shi shine irin aikin da malam Jafar da Albani suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana muku inda gaske suke yi Allah ya bayyana da gaske suke yi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah ya ce innama jazaa'ul wa sakamakon waɗanda suke yakan Allah da manzon wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke yawo da anna a bayan ƙasa menene yakar Allah menene yakar manzon Allah kun gano wannan da kyau ko to shine yake cewa wa yas'auna fil ardi fasada duk wanda ya yawo da anna a bayan ƙasa to yana yakan Allah yana yakan manzon Allah kenan to waɗannan hukuncinsu Allah ya ce an yi ƙattalu ko dai a kama ta a karkashin su au yi sallabu ko kuma a gicciye su au yi aidihim wa arjuluhum min khilafin ko a dafe hannun dama kafan hagu au fomin min ko a kama sa yi masa tsaurin rai da rai domin yanzu ga koruwa wani a wani garin shi kenan zai je ci gaba da tsayen a wani garin saboda yanzu an mai da duniyar ta zama wani yar ƙauye Auren rai da rai kenan zalika lahum khizyun fi dunya Allah madaukakin sarki ce wannan shine tozarcin da ya kamata a yi masu a nan gidan duniya walahum fil akhirati azabun azim a ranar lahira kuma suna da hamshakiyar azaba illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba kafin kucin musu mun gane wannan da kyau ko wani yau mun tuba kafin a kai gare su to kun sha fa'alamu annallaha ghafurur rahim ku sani Allah madaukin sarki ghafurur rahim ne abu ɗaya tak zan ɗauko mai magana a kai in aka ɗauko maganan yaƙan Allah ta hanyar yaɗa ɓanna a bayan ƙasa to Allah kaɗai san waɗanda za su shiga cikin nan ko ko wanda za su fita ‘yan kaɗan ne ƙwarai ina fatan mun gano wannan da kyau a cikin tasirin zadul masir jazi na biyu shafi na ɗari biyu da uku malin ce fi sababin zuliha arba'atu a ƙawalin dangane da dalilin saukan wannan aya malamai sun yi maganganu guda hudu ahaduha na farko daga ciki annaha nazalar finafin min uraina ayin ta sauka ne dangane da wasu mutane 'yan kabilan uraina ko 'yan garin uraina qadimul madina wanda su baƙi ne sun iso garin madina wauha sai ruwan garin bai karɓe su ba ba ga ba wajen ke cewa ba ka zo gari ke ta jante rashin lafiya ya kama ka kai ta masassara ɗan abu ba abu ba duk fatan jikinka ya kuɓu-kuɓu abubuwa babu daɗi sai a ce ruwan garin bai karɓe ka ba فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم fi iblis sadaka sai annabi ya ce su tafi bayan gari garken raƙuman zakka je can wa amarahum an yashrabu min albaniha ya ce su je su rika sha daga nonon raƙuma wa abuwaliha kuma suna shan fitsarar raƙuma fa fa'alu suka je fa suka warki ta warta da sai suka yi ne sai suke rudda alal islam sun ga kuɗi kun gano wannan da kyau ko sun ga kuɗi ne shi sa wani lokaci in mutum ya zo da talauci ne ko in talauci talauci maimakon ka nuna mai arziki gara in gida cikin tsiya wani zai fi zaman lafiya a haka wa qatlur ra'i makiyayin dabbobin masu kashe shi wasta qawl adal suka kora waɗannan raƙuma gaba ɗaya suka ce halayensu ne fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi asarihim sai annabi ya aika a bi gurbin inda suka bi ji a dawo da su fa ji a bihim magariba ba ta yi ba sai ga su an dawo da su fa qatta aydiyahum wa arjulahum min khilafin annabi ya sa ka daddace hannayensu da kafafuwansu a bisa saɓani hannun dama ƙafan hagu ko ƙafan hagu hannun dama shan mara a ayyunuhum kuma aka ji aka wasan mara aka hoko da aka tsiyaye idanuwansu kun gano wannan da kyau ko walƙahun bilharra aka yadda su a wani waje a madina sunan shi kenan harra sakon kwamin wajen baƙaƙe ne su tik ka auna ana zafin rana ka aje bakin takalminka a rana har ai sallan juma'a a gama a ƙare ka ɗana ƙafanka a ciki yaya to zafi irin na sahara saharar irin ta madina a ƙasa irin ta harra aka jefa kun gano wannan da kyau ku ɗaya bisa goma na zafin wajen nan da raɗaɗin wajen da bala'in wajen shi ne kamar a ce kayi sabon rauni a ɗibo barkonu da ya haɗu a malka shi a wajen a sauke tafasasshen ruwa a zuba a kai romo ya haɗu kun gano wannan da kyau ku nan aka sake sa hatta matu har suka mutu wa nazarin hazil aya sai wannan aya ta sauka ashe satan kudin gwamnati ilhadi ai ifsadi ne mun gano wannan da kyau ko aikin mala ya ce rawo kata da an anasin wabihi kala Sa'idu ibn jubairu wa suddi nawa kadi ba Ka danganta ai yana ciki don wanda ya sa shi kudin gwamnati za a yi mace-mace don ba za a kai magani asibiti ba 'ya'yan fashi za su samu karuwai za su karu za a yi boko haram za a yi wane duk wannan satan kudin gwamnati illa shi kenan mun gano wannan ne ku Allah ya sa mu dace wasani na biyu an na min ahalin kitab aka ce wasu mutane ne daga cikin kiristoci kana bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadun wa misaq cewa suna da wani alƙawari tsakaninsu da annabi fa naqadu al ahad sai suka warware wannan alƙawarin wa afsadu fil ardi sai suke, anna a bayan ƙasa fa khayyara Allahu rasulahu bi hadhihi al-aya sai Allah madaukakin sarki bai wa annabi zaɓi cikin wannan aya in sha'a an yaqtilahum in ya so ya kashe su ya kashe su wa in sha'a an yaqta aidi ko ya daddace hannunsu wa arjulahum min khilafin rawahu ibn abi rawahu ibn abi talha an ibn abbas wa bihi qala ad والثالث anna ashabu abi burda al-aslami mutanen abu burda al-aslami ne قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون suka je suka tara hanya duk wanda ya taho daga nesa yana son ya zo madina ya musulunta sai su bige shi fa nazarar hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya kun gano wannan kenan a ce ɓangwaman wanda zai je addini da hana shi zuwa shi ma ne ne efsadi ne shi ma ya kan Allah da annabi ne kun gano wannan waye ga mutum ya ja tinga ya tsaya wai duk wanda ya je wajen wani wai bai tare da mu sai ka ce to sannu waye shaka ya koka koko yau shata ya koka ko kuma wani zai tsaya gefe wai Allah an ci an gamu da su mai shago fa ko ba ahali ba ne mun gano wannan da kyau ko duk wanda ka ganshi anan fa bai da ubangida annabi ne ubangidan shi amma din mai ubangida ko sallama muka yi in zai hanza sai ya ga kalli dama ya kalla abu hanya ba a gani shi Allah kalli rayuwa cikin kunji sai ka ce kai ba namiji ba in ba a baka albashi baka zuwa kai kwadugo eh baka zuwa kai sana'a kun gano wani wani irin wauta ne mutane ku tsaya ku zama wasu abu a cikin rayuwa da addini wanda ma anzalallahu bi halin sultani kuma za a ce a ja baki a shiru a bar mutane cikin irin wannan bautan ai ko bature da irin wannan bautan ba ko bature da yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace rawahu abu salihin an ibn abbas wa qala ibn kana abu burda wasmuhu hilal Uwainar, uwaymir وادع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يعينه ولا يعين عليه gane wannan shi ne mutumin da ya zo ya samu annabi abu ya farje sallama da annaba kan cewa ban taimakonka ba zan taimaki kowa a kanka ba wa man atahu minal muslimina lam yuhajj sannan duk wanda ya zo mai daga cikin musulmi ba zai farmake shi ba wa man <clears throat> marra bi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yuhajj haka wanda ya zo daga can zai wuce je musulunta ma shi ma ba zai farmake shi ba famarra qaumun min bani kinana ana nan a bisa wannan alkawari sai wasu mutane daga kabilan banu kinana suka taho yuriduna islama sun taho suna son su musulunta binasun min qaumi hilalin suna zuwa sai suke ci karo da wasu jama'a 'yan daba nawa na hilal fanahadu ilaihim suka farmasu faƙatalohun sai karkashe su wa aka zo amwalahum sau ƙwace dukiyoyinsu walam yakun hilalun hadiran lokacin hilal baya nan fannazalat hazil aya sai wannan ayan ta sauka kaga illan ka sunnan ta ku ka sa mutane su riga ta'addanci ran suka ɗauko maka wata ɗauke ɗauken ku za ka sha mamaki Allah an gaga mutum ya bude ma mutane kobanta ta danji ko to ka zuba ruwa a ƙasa ka sha an kusa hura tashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace warrabe annaha Nazarar fil mushrikina ita wannan ayin ta sauka ne a kan mushrikai rawahu ikrima an ibn abbas wa bihi qala al hasan wa alam <clears throat> anna dhikr al muharaba lillahi azza wa jalla kaza kaza to sai ayi majaz yana sai ce majazi ne dangane da yakan Allah ai ba za ka iya ba ai za ka yaƙi auliya Allah ne Shin yakan Allah man adani waliyan faqad adantuhu bil bilharbi? Shin wancan muharaba din wace ala hakika ne za a yaƙi munafukai suka ware suna zagin annabi da sahabbai da aya ta sauka mai Allah ya ce la ta'tadiru menene قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون wasu zagi sa sai suke zagi sa ta wadancan alarammomi masu ɗula ƙulan ciki masu kaza masu kaza masu kaza amma Allah sai mai da abin a kai ya ce ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to la ta'taziru kar wanda ya ce zai kawo na hanzari kada kafartun ba da imanikum wa fi ma'ana halin ulama ya kaulan ahaduhuma annahu sammahum muharibina lahu tashbihan bil muharabatin haqiqa an kira su da cewa mayaka Allah a matsayin mayaka na haƙiƙa li'annal mukhalif domin duk wanda yake ƙoƙarin saba ma abin da kake a kai muharibun abokin fada ne kowaye ba wani wanda ya saba da abin da kake a kai na addini wanda ya ce wa ai wannan ba wani abu bane ai babu komai duk ɗaya ne ƙarya ne muharib ne wa in lam yuharib ko bai yake kan ba amma abokin fada ne abokin gaba ne fa yakunu ma'ana yukhalifuna Allah wa rasulahu bil ma'asi suna saɓa ma Allah da manzon shi ta hanyar miyagun laifuffuka wasani annal murad yuharibuna awliya Allah shine suna yakan masoya Allah mu'minai wa awliya rasulihi da kuma masoya manzon Allah to shine ma'anan yuharibuna Allah أن يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله وقال سعيد بن جبير أراد بالمحاربة لله ولرسوله الكفر بعد الإسلام شيني متين إذن كافري باين داش مسلمين وقال مقاتل أراد بها الشرك فيتابين دايكي نفي لمحاربة الشرك fa ammal fasad fa huwa shine kisa wal jirah da raunata jama'a wa akhadh amwal da kwace dukiyar mutane ko danne masa haƙƙi wa ikhafati sabil da kuma tsoratar da mutane akan hanya duk wannan yana daga cikin ɓanna a bayan ƙasa wannan falle ne daga cikin fallayen ɓanna فقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب shi wannan hukuma za a yi masu dalla-dalla ne in an kashe su sai a ji a bankara gawansu a ƙofan gari am ala takhir ko ko zaɓi ne aka ba annabi koye wannan koye wannan amma ahmad radiyallahu anhu annaha ala tartibi hadisa mazabin imamu Ahadu sunna wal jama'a ahmad dan ya ce wannan a tartibi ne wa annahum idza qutilu in an kashe su wa ukhidhu idza qutilu in sun yi kisa wa akhadhu al mal sun kwace dukiyar mutane awul qatalu ko suke kisa walam ya akhudhu ba su kwace dukiya ba to qutilu wa sullibu an kashe su sai a bankare su wa aka zulmala in ko sun yi kisa sun kwace kuɗi ko ku in sun kwace kuɗi walam kutulu ba su kisa ba aidiya aydiyahum wa arjuluhum min khilafin sai a daddasa hannayensu da kafafuwansu wa in lam aka zulmala in ko ba su kisa ba kuma ba su kwace kuɗin kowa ba nufo sai a kore su shine a masu tsaurin rai da rai inda ka taɓa fashi da makami qala bulul ambari fa'ala hadha takunu aw muba'adha fal ma'ana ba'dhum yaf'alu bihi kaza wa ba'dhum kaza wa ba'dhum kaza kun gano wannan da kyau ko wa misluhu qawluhu kunu qiradatan kunu hudan aw nasara ba'dukum يقولون هود وبعضكم يكون نصارى الله مدوكين سركي سامو داشي المعنى قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا وهذا القول اختار أكثر اللغويين تما سلوغاني ديشون وقال الشافعي إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا wa idza akhadhu al-mala wa lam yaqtulu qutiat aydiyahum wa arjuluhum min khilaf shikenan kai shi kuma fatawan al-imam ash-shafi'i yake cewa in sun yi kisa sun kwace dukiya a kashe su a kere su in sun yi kisa ba su ɗauki dukiya ba a kashe su ba za a kere ba in sun asa dukiya babu kisa a daddace hannayensu da kuma kafafuwansu wa qalat al-yahud yahuda suka ce yadullahi maghlula غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا wallahu la hibbul mufsidina kaga duk waɗancan maganganun da suke yadawa menene fasadi ne cin mutuncin Allah fasadi ne yace wa qalatil yahudi yadullahi maghlula wannan fasadi ne hannun Allah wai kuntatacciya ce kun ga wannan da kyau ko Yahudawa ne aka fara jin wannan magana a bakin su. wai Allah maula yake yi da Allah ya ce man zallazi da Allah qardan hasana ku ba da baki Allah na cewa a kawo taimako sai zaka ce idullahi maglula. Allah maruwaci ne ka gama cewa yake a bashi wai Allah maula yake yi gullat aidihim wa lu'inu ma qalu kai Allah ke ne an tsine masa albarka saboda wannan muguwar maganar da suka faɗi bal yadahu mabsutatan hannun Allah yalwace cikin yin fiko kai sai sha yana ciyarwa yanda ya so wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra ai abin da aka saukar maka na Qur'ani da sunna in kana wa'azi wasu daga cikin su ma garewa yake kara musu domin yuzillu bihi kasira wa ya'di bihi kasira sai Allah ya ce wa alqaina bainahumul adawa in Allah ya tashi rugurguza ta tsakanin su zai gwara kansu wal bagaba da kin juna ila yawmil qiyama kullama awqadu naran lil harbi duk sanda so kunna wutan fitina adfa Allahu Allah ne ke kashe muku hmm, kun ji Allah kashe wata ko min a من أهل kala كذا Allah ke kashe wannan ba wa yas'auna fil ardi ardi fasadan suna yawo da banna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin wa qawluhu ta'ala wa yas'auna fil ardi fasada fi arba'ati aqwalin ahadu bil ma'asi قاله ابن عباس ومقاتل والثاني بمحو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتبهم بس أقول سنة على بعد شيء اللي تفنزه ba sai ga suka shafi Waddaful islam da tun tunkuɗe musulunci wani a cikin fasadin wannan zamanin wannan da aka sani da mutunci da ɗaukaka sai a kokarin dole sai an danna sunan shi sai an danne shi sai an nuna ba shi bane sai an nuna kaza wannan irtadi ne kuma ba za su iya ba domin kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasada sai ce wallahu la yuhibbul mufsidin قاله الزجاج والثالث بالكفر والرابع بالظلم ذكرهما الماوردي Allah ce tilka darul akhira kun wancan naka gidan lahira ne naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi kace ne wala fasada wal aqibatu lil muttaqin duk wanda yake neman matsayi da girma da daukaka a duniya sai kaga yana yada ɓanna a bayan kasa duk wanda ya kasa waɗannan abubuwa gaba Allah sai ka ga yana yada banna a bayan ƙasa Allah ce tilka darul darul kuma gidan lahiran can na naj'aluha mun ware ne musamman lilladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa neman matsayi a bayan ƙasa wala fasadan sannan ba sa yawo da ɓanna a bayan ƙasa wal lil muttaqin kaga cin nasara na wadanda suka ji tsoron Allah ne yasa duk wanda ya duka karkai duk wanda ya zagi karkai duk wanda ya cin mutunci karkai duk wanda ya kaza karkai karshe kai za ka yi nasara amma in yayi kai wanda ya fi yawa ya fi iya makirci sai nasara an gano wannan da ke ku ci gaban bayanai sai Allah madaukin sarki au shi akwai sauran bayanai na ɗauka kwaya biyar ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qawluhu ta'ala wala fasada yace fi qawlani ahaduhuma al'amalu bil ma'asi aikata ayyukan laifuffuka qalahu ikrima wasani addu'a ila ghairi ibadatillah shine kira mutane zuwa ga babotan Allah ba zuwa ga bin wasu ina mamakin wannan abu ko yanzu ne sai kowa gefe wani wanda ya saba mashi kai ka ya saba ma Allah a'a ko wannan duk da suna addini a'a Allah shi kyauta idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za ka ji asalin ifsadin da ibn taymiya ya yaka inda ya haifar mai matsala shine ibtalin nusus kokarin ɓata nasoshi za mu ɗauko littafin al-mufassal firraddi ala shubahati a ada'in islam a mujalladi na goma shafi na ɗari uku da tamanin da biyar da izinin Allah sai mu ji wannan sai mu ci gaba da karatun littafi in Allah madaukin sarki ya so ya amince a karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum